الرحمن يجيهم والآكفة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha biyar ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin sutunatul tafiyar littafin da ke bayani gangane da fitinan kafirta musulmi dan uwanka wanda ya yi kalman shahada yau za mu tashi shabi na arba'in da hudu daga tsakiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مذهب أهل السنة والجماعة للي mazhaban ahlus sunna wal jama'a annahum la yukaffiruna musliman bima waqa'a fihi min al kaba'ir duna shirk lallai ba sa kafirta musulmi saboda abin da ya auka cikin na shirka kullu rai dan musulmi ya auka cikin shirka ahlul an annahum la yukaffiruna musliman bima waqa'a fihi min al kaba'ir lallai ba sa kafirta musulmi saboda abin da ya auka a cikinsa na manya-manyan zunubai kaba'ir duna shirk wanda bai kai shirka ba an gani idan mutum ya aikata kaba'ira wanda bai kai shirka ba ahalin suna ba sa kafirta shi na mislokofilin na misalin kashe rai wanda Allah ya hana wa shugbil da shan giya wa zina wa da sata wa akli malal yatim da cin dukiyoyin marayu wa qazbil muhsanatil mu'minat da yin kazafi ga mace kamammiya mumina mace kamammiya mai kamun kai mutuniyar kirki sai wani ya zo ce wannan matan fa duk wannan hijabi munafinci ne an gane ko wannan mata da take sanya hijabi wannan fa hijabin na munafinci ne fasika ce to kaga anan wajen yayi an yi kazafi ga mace katangaggiya ko mumina wa aklin riba da cin riba wa nahwi zalika min al-kaba'ir da misalin wannan daga cikin manyan zunubai in abu manyan babban zunubi ne misali wanda bai kai shirka ba duk girmansa ahlus sunna ba sa kafirta mutum dan ya aikata shi walakin yuqimu waliyul amra alayhi uqubati magtakaba min al min az-zunub sai dai shugaban musulmi shugaba amirul zai tsayan masa da ukuba na abin da ya aikata na zunubai min kisosin aw in ma ya tsayan mai da kisasi in ya kashe wani a kashe shi an gane wannan Shi shine kisasi ya amalu ku amanu kutiba alaykumul qisas fil qasla al ghurr bil wal abd bil abd wal unsa bil unsa an gane ku wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs saboda haka idan mutum ya aikata kaba'ira wanda yake bukata a yi masa kisasi za a yi masa kisasi wanda yake bukata a tsaye masa da haji za a tsaye masa da haji shine ma'ana mi kisasin au haji na kisasi ko haji au ta'azir ko ta'azir menene ta'azir ta'azir shine duk wani hukunci wanda bai kai haji ba misali musulunci ya sanya ga mutumin da ya zina in bai taba yin aure ba za a yi masa bulala ɗari to idan aka samu mutum ba zina ya yi ba an kama shi yana runguma wata budurwa ko an kama shi yana sumbantan wata budurwa amma bai yi zina da ita ba shin idan an kama shi a musulunci za a kyale shi ya tafi ne me za a yi masa za a yi masa ta'azir an gane alkali zai duba gwargwadon ishtihadi ya tsayan mai da hukunci alkali ya ga dama zai iya cewa a yi masa bulala talatin alkali ya ga dama zai iya cewa a kulle shi wata kaza alkali ya ga dama zai iya cin taronsa gwargwadon abin da alkali ya ga shine maslaha wanda zai iya tsawatar da wannan mai laifin don dama hikimin wannan tazirin kada a bar shi haka nan a ɗan tsawata masa ta inda zai ji tsoron aikata wannan abin nan gaba an fahimta wannan ko to saboda haka kaga misali yanzu in an kawo mutum ya yi sata menene hukuncinsa yanke hannu ko Allah ta'ala ya ce wasariqu wasariqa faqdu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah da ɓarawo namiji da ɓarauniya mace ku yanke hannayensu saboda sakamako na abin da suka aikata wannan wani gwala-gwala ne wannan wani ukuba ne daga Allah subhanahu wata'ala to kaga zahirin ayan ya nuna idan mutum ya sata a yanke mai hannu to amma sai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani cewa ikda'u fi rubu idina, wala da fi ma duna dunaha ko wala da fi ma dunahu ku yanke hannu game da rubu dinar kada ku yanke hannu ga abin da yake kasa da rubu dinar kenan ko da mutum ya saci wani dukiya sai an duba wannan kimin a sai an duba kimin abin da ya sata idan abin da ya sata ya kai rubu dinar sai a yanke mai hannu idan abin da ya sata bai kai rubu dinar ba mai za a masa za a masa ta'aziri an gane ku za a yi masa hukunci wanda bai kai hajji ba in ma alƙali ya masa bulala ko alƙali ya kulle shi ko alƙali ya ci taron shi gwargwadon dai abin da alƙali ke gani zai iya tsawatar da shi idan an ga mutum yana wasa da sallah yana yawan sakaci har lokacin sallah ya wuce an masa nasiha bai gyara ba in an kai shi kotu alƙali zai iya masa ta'aziri an fahimci wannan ko to shine abin da ake magana a nan wajen cewa idan mutum ya aikata wani zunubi wanda zunubin nan bai kai shirka ba alkali ko shugaban musulmi zai tsayan masa da wani hukuma na abin da ya aikata na zunubai misalin kisasi in ya kashe a kashe shi in ya yanke ma wani kunne a yanke mai kunne in ya yanke ma wani hannu a yanke mai hannu au mai au haddi ko kuma a tsayan mai da haddi in ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi kazafi au ta'zir ko ai masa ta'ziri wa alaihi tauba wal istighfar kuma wajibi ne a gare shi bayan an tsayin mai da hukuncin Allah ya tuba ya yi istighfari daga abin da ya aikata na'am amma ma kana min al-kaba'ir amma abin da ya kasance na ainihin manyan zunubai mislul istighafati bi ghayrillah misalin neman taimako da wani Allah neman agaji da wani Allah yaya ake neman agaji da wani Allah ka du'a'il amwat li tafrijil kurbat shine ma'ana kaman kiran matattu domin yaye bakin ciki mutum ya shiga cikin wani irin bakin ciki yana kasuwanci da yake kasuwanci sai ya zama to yana ta samun karayan arziki ya fara ciniki da miliyan hamsin in yayi kasuwanci sai ya samu asarar miliyan biyu ko ya samu asarar miliyan biyar yana ta hasara sai ya shiga cikin tsananin damuwa ya rasa yadda zai yi sai wani ya ba shi shawara cewa akwai wani babban shehi na ɗariƙa idan ka je ƙabarinsa, in ka je ka sunkuya a gabansa ka gaya masa matsalanka zai yayi maka wannan bakin cikin ka je ka sunkuya a gabansa ka ce ya shehi wani ko ya wali wani na shiga cikin bakin ciki na shiga cikin tsananin damuwa ka yaye mun bakin ciki na an gane ko kuma ya zama to mutum a ya shiga cikin jirgin sama kamar yadda kowa ya sani jirgin sama yana da injin ne guda biyu ana cikin tafiya a sama sai injin guda ɗaya sai kone a sama sai kuma ya zama to inji na biyu shi ma ya fara nuna danja kaga anan an shiga cikin tsanani to idan an shiga cikin tsanani anan waye kamata a kira wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da cuta babu wanda zai yayi maka wannan cuta sai Allah subhanahu wataala da ya shiga cikin wannan tsanani sai kama kiran sunan shehinsa wanda ya riga ya mutu ko ya kama kiran sunan waliyinsa an gane wannan ko wannan ba sai lalle ya mutu ba in ma ya zama to yana nesa da kai baya kusa da kai kana cikin jirgi shi kuma shehi yana gida a kwance sai kana kiran sunan shehi cewa ya agaza maka ka shiga cikin tsanani ko kuma shehi ya riga ya rasu yana cikin kabari sai kana kiransa cewa ka shiga cikin tsanani ya zo ya yaye maka wannan tsanani din an gano wannan ko to kaga irin wa'annan su ne wanda Allah ya ce in ta da uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum Koda kun kira su ba sa jin kiran ku kuma koda sun maji ba za su iya amsa muku ba an gane ku faka neman agaji da mutumin da ya riga ya rasu ko neman agaji da mutumin da yake nesa da kai ga abin da ba mai iyawa sai Allah shirka ne shi an gane wannan ko to sai wani ya zo yana kiran sunan manya-manyan waliyai wanda sun riga sun rasu ko yana kiran sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah na shiga cikin tsanani ya rasulallah ina samun karayen arziki ka taimaka mu ya rasulallah ka dawo mun da arziki na idan kana so Allah ya idan kana so a dawo ma da arziki shin zaka roki shehi ne ko wali zaka roki wani imam ne idan musiba ya same ka wa zaka kira Allah ta'ala yana cewa fa bashir ibad allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika hum wa ilaika wa ulaika humul muhtadun cewa kai albishir ga bayina allazina allazina idza asabatuhum musibatu sune wanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu ga Allah muke kuma lalle ga Allah za mu koma ashe idan musiba ya same ka ko tuntube ka yi ka ji zafi sai ka kira sunan wani shehi ka kira sunan wani wali ka kira sunan manzon Allah ka kira sunan mala'ika ka yi shirka kuma shirkul akbar an fahimci wannan ko to saboda haka idan mutum ya shiga cikin tsanani sai ya nemi agaji da wani Allah kaman kamar ya kira sunan wasu wanda suka riga suka mutu ko kuma wanda suke nesa da shi litafrijil kurabat domin yaye bakan ciki wannan zarin amwat da yin alwashi ga matattu yaya ake alwashi ga matattu shi daga ce ya waliyuwa ne na samu karayen arziki idan ka dawo min da arziki na zan yanka sa da sunanka zan yanka sa in zubar da jini a kabarinka an fahimci wani ku ya rasulallah ina cikin tsananin rayuwa ina cikin firgici idan ka yi min damuwa na zan yi azumi da sunanka an gano wani ku idan mutum zai yi alwashi da sunan wa yake alwashi mutum yana alwashi ne da sunan Allah yin alwashi da wani shehi yin alwashi da wali yin alwashi da mala'ika yin alwashi da kasa shirka ne shi an gane kuna ku bihi lahum da kuma yanka gare su mutum yayi yanka da sunan annabi Me uku in zai yanka ya kira sunan Allah sai ce bismi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bismi Jibril ko bismi wali al-fulani da sunan wali kaza sai yanka wannan dabba din wannan dabba da ya yanka ya kira sunan wani Allah ya riga ya zama mushi kuma mutumin da ya yanka dabba ya kira sunan wani Allah wato abin da ya aikata shi ne shirka mai fitar da mutum daga musulunci an gani Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alai wa innahu lafisq kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a gare shi ba lalle wannan abin fasikanci ne ba ba a cin wani abu wanda aka ambaci sunan wani duk darajar wannan din kasan ku a duniya ba mai daraja ba mai alfarma kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da mutum zai yi yanka da sunansa wannan dabba ya zama to kushi, sannan shi da yi wannan yanka ya yi rida saboda yanka ibada ne ba a yanka dabba da sunan kowa ba a yanka dabba don kowa sai Allah subhanahu wataala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anallahu man zabaha li ghairillah Allah ta'ala ya tsire ma wanda ya yanka ga wani Allah Allah ta'ala kuma yana cewa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ya ce ya rasulullah ka gaya musu inna salati lalle sallar da nake yi inji annabi wa nusuki da ibada na na yanka ibada na na yanka wa mahayaya da rayuwa na wa mamaki da mutuwa na lillahi rabbil alamin sun tabbata ga Allah ubangijin talikai in zan yi sallah ina sallah ne gawa fa salli li rabbika wanha kayi sallah domin ubangijinka kuma ka soce dabba domin ubangiji inna salati wa nusuki lalle sallata da ibada ta ta yanka wa mahayaya da rayuwa na gaba daya wa mamati da mutuwa na gaba daya ga waye ga mala'ika ga annabi ga wali ga shehi ga imami ga ibn taymiya ga ibn jawzi ga nasiruddin albani ga waye liwa lillahi rabbil alamin idan mutum zai soke dabba zai soke dabba ne da sunan Allah ubangijin talikai la sharika la Allah ba shi da abokin tarayya a wajen sallata in ji annabi Allah ba shi da abokin tarayya wajen rayuwa na Allah ba shi da abokin tarayya wajen mutuwa na Allah ba shi da abokin tarayya wajen ibada na na yanka wa bi zalika umirtu da wannan aka umurce ni in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya ga wannan kai ma a matsayinka na musulmi ya kamata ka miƙa wuya zuwa ga wannan kar ka yadda za ka yanka dabba ka kira sunan wani kar ka yadda za ka yi alwashi ka yi alwashi da sunan wani kowaye shi an gano wannan ku rayuwanka gaba ɗaya dungurungun ka miƙa shi gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu dkhulu fi silmi kafa ya ku wanda kuka imani in za ku shiga musulunci ku shiga musulunci gaba ɗaya wala tattabi'u khudwati shaytan نعم فهذه الكبائر وامثالها كفر wa وان من يمن wayannan manya manyan zunubai da ire-iren su البيان ne babba يا زمن تو liman اي ya wajibi bayani ga wanda ya aikata su kun ji wannan ko kaga dai wayannan abubuwan da aka ambata menene su kafirci ne amma kafin a kafirta mutane ya zama wajibi a yi bayani ga mutane da hujjoji da dalilai a nuna wa mutane lalle ko wannan abin kafirci ne wa iqamatul hujjati alayhi wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabila al-mujrimin ko la ikraha fi din kad tabayyana rushd min al Allah yake haka muke raba ayoyi daki daki wa litastabina sabila al domin hanyoyin masu laifi ya bayyana Allah yana bayani daki daki daki daki ana so komai a yi wa mutane bayani filla-filla a nuna musu kaza kafirci ne kaza shirka ne kaza biri'a ne a samu malami gogagge rafi yana da kyakkyawan fahimta na addini wanda zai iya warware duk wani shubha wanda yan biri'a za su kawo don zai iya yiwuwa kai malamin sunna ne amma kuma baka yi kwari a wajen fahimtar aƙida ba Ba ka yi kwari wajen fahimtar manhaji ba idan ka kawo hujjoji ka nuna wa mutane cewa yin kaza shirka ne za su iya kawo wasu shubha da za su iya kange mutane daga fahimtar ka. kuma za ka ga masu kawo wannan shubha su ma manyan malamai ne a bangaren ko mafi yawan mutane sun ɗauke su a matsayin malamai to idan ya zama to kai ba babban malami ba ne kuma ba ka iya bayani da hujjoji da dalilai gamsashe wanda zai nuna wa mutane lalle wannan abin kafirci ne ba ka iya yin bayani an gane ko ka yi wa mutane bayani yin kaza kafirci ne sai wani daga cikin malamai na yan bid'a sai ya kawo shubha ya rusa wannan maganganu naka kuma da ya rusa wannan maganganu naka sai mutane suka gamsu kuma sun ɗauke shi a matsayin malami kuma kai baka iya kawo hujjoji ga musassu da zaka rusa wannan abin nashi ba shin za mu kafirta wayannan mutane me yasa ba za ka kafirta su ba likiyami shubha an gani saboda tsayuwan shubha kuma wannan shubha kai din nan baka da zurfin ilimi da zaka iya warware shi an gane wannan dole ne a samu malami gogagge wanda zai zo yayi bayani daki daki ya warware kowane irin shubha da ake ba. ina ba gane wannan yanzu kamar zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah ya taba manzo Allah ya taba cin karo da wani shubha mai girma kafiran makka suka ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam da yankan Allah da yankan dan adam wanne yafi kai yanzu an tambaye ka da yankan Allah da yanka ɗan adam wanne wanda wanne ka ce eh kaga ɗan adam a irin nashi kwakwalwa mai rauni zai ce yankan Allah shi fi? to manzan Allah sallallahu alaihi sai kafiran maka suka same shi da yankan Allah da yankan ɗan adam wanne fi? annabi ya shiru ce ya Muhammad kai kana cin yankan ɗan adam amma ka hana mu ci yankan Allah ka kome ne da yankan Allah da ke nufi suna nufin mushe mushe yankan Allah ne sannan kuma wanda kai ka yanka kai da kanka yankan dan adam yaya za a yi a ringa cin yankan dan adam amma ba za su yankan Allah ba kaga wannan shuwa ne mai girma zai iya rudar da mutane a lokacin da yawa daga cikin musulmi sun rikici su ma abin ya ɗan buga musu kwakwalwa an gane wannan ko to kuma wannan matsala ɗin in ba a warware shi ba so zai ci gaba da zama a kwakwalwar mutane kuma za su ringa shakkan musulunci za ka iya ganin wani daga cikin musulmi zai lallaba zai ci mushi yake ni bayan kan Allah da shi an gano wannan ko to shine Allah ta'ala dan ya warware wannan shubha sai Allah ta'ala zai saukar da aya wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alai wa innahu lafisqun wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum an gano ne ko fa in ata'tumuhum innakum la la mushrikun aka ce daga yau wala ta'kulu mimma lam yukarimu ismullahi alayhi kada ku ƙara ci daga duk abin da ba ambaci sunan Allah a gare shi ba ku ci an gane duk dabban da ya riga ya mutu ya zama mushi ya mutu ne kawai ba tare da an yanka shi da sunan Allah ba kada ku ci an gano wannan ko wa inna shayabin lallai shaydanu kafiran makka la yuhuna ila awliyaihim wato shaydanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu an gane shaydanu suna yin wahayi zuwa ga kafiran makka li yujadilukum dan su yi jayayya da ku an gane suna jego manya-manyan shugaba dan su yi jayayya da ku fa in ata'tumuhu wallahi in kuka yi musu da'a kuka ci mushe innakum la mushrikun wallahi kun zaman to mushrikai an gano wannan ko tunda aka saukar da wannan aya sai aka warware wannan an gano wannan ko sai Allah ta'ala sai nuna babu wani yankan Allah Allah baya yanka komai duk wanda yace Allah na yankawa ma kafiri ne shi a ina aka taba samu Allah ya yanka wata dabba sai ka musu tambaya ka ce kun ce yankan Allah a ina Allah ya yanka ka taba ganin lokacin da Allah ya yanka saka wannan magana na ku kuskure ne da kun ce da dabban da Allah ya dauki ransa da kuma dabban da dan adam ya yanka sai mu ce dabban da Allah ya dauki ransa ba tare da an yanka ba Allah ya ce kan mu ci ba shi kenan ba to sai suka ce da yankan Allah sun jingina ma Allah gajiyawa sun nuna Allah kafin ya dauki ran dabba sai ya yanka kamar yadda mu muke yankawa wannan magana yana da hadari kuma kafirci ne kun gane to a kowane zamani a kowane waje yan bid'a sukan hana kansu bacci domin su kawo rikici yana za ku kasa gane gaskiya an gane dole sai an samu malaman sunna gogaggu masu zurfin ilimi in ba haka ba baya halarta ka yi gaggawan kafirta yan uwanka musulmi ku fahimci wannan ba a gaggawan kafirta musulmi in suka aikata shirka sai an tsaye musu da hujja an kusa musu da ne da shubha Na. wa iqamatul hujja alai da tsaye musu da hujja fa in taba ba'da al-bayan qubilat tawbatu idan ya tuba bayan bayani to za a karbi tubansa wa illa qatalahu wali amri muslimi in ba haka ba shugaban musulmi shugaba a cikin daular musulunci shugaban musulmi shine zai dauki matakin kashe shi an gane ba wai kai din nan ba ba wai kai idan ka yi masa nasiha ka nuna masa cewa kaza da ka aikata shirka ne sai ki bari sai ka soka mai wuka ko ka fille mai kai shin an ba da dama ga ɗaiɗaikun mutane su ɗauki mataki wane da yake ɗaukar mataki shine waliyu amrin musulmi shugaban musulmi shine yake ɗaukar mataki na kashe wanda ya ridda an gane wannan ko yawa yanke hukuncin ridda da kuma kashe wanda ya ridda yana hannun wato shugaban musulmi ne baya hannun daidaikun mutane ina ba san gane wannan saboda idan an bashi a hannun daidaikun mutane za a yi kare jini biri jini idan na ce duk dan ya yi ridda baka duk daga ga dan qur'aniyun fulle mishi kai na ba ta kullura shi ma dan qur'ani zai ce duk dan salafiya ya yi ridda duk da ga dan salafiya fille ne kai shi ma ya saki nashi fatawa kai ba ka saki naka sai a ta kashe kashe ina ba gani in ka ce duk dan a kafiri ne sai ce duk dan salafiya kafiri ne to ya za a yi ka kai shi kotu al'ali ya kira ku ka faɗi dalilin da ya sa ya zama kafiri an gane ka kawo hujjoji gamsassu alƙali ya saurara idan alƙali ya saurara sai a tambaye shi hallaka marfa'un shin kana da abin da zaka tunkuɗe wannan magana in ba shi da shi za a ba shi kwana uku ya tuba in bai tuba ba alƙali zai tsaye mai da hukuncin kisa an fahimci wannan ai idan har yana da wata shubaha ne ko wani tawili wanda ya sa ya fada cikin wannan ya kawo duk shubahan shi a warware masa an gano wannan to wannan ne Allahu a'lam na'am wal khulasa wato a khulasa fa innahu mimma an gama karatun littafi yanzu malam yana so yayi talfisi yayi summarizing na abin da ke cikin littafin an gane sai ce dai a takaice فإنه مما سبق نخلص إلى أنه لا يجوز نفي الإيمان عن muslim Yanzu, daga abin da ya gabata za mu yanke hukunci kai tsaye babu shakka cewa baya halatta kore imani daga musulmi ka ce wani gaba ɗaya ba shi da imani kuskure ne لأنه من تأكد دخول من تأكد دخوله في الإسلام لا يجوز إخراجه duk wanda shigan shi musulunci ya tabbata an tabbatar wani ya shiga musulunci to baya halatta fitar da shi daga musulunci din illa bi bayyinatin tujibu zalik sai da hujjojin da ke wajabtar da wannan kun gane saboda manzan Allah salasalam ya ce law ɗan nasu bi da'awahum ladda'u nasun a qaumin wa amuwalahu lakin albayyinatu 'ala tu'alar muddai wal yaminu alaman ankara law ɗan nasu bi da'awahum da ana ba mutane duk abin da suka yi da'awa kowa in ya da da'awa a ce duk abin da ya faɗa gaskiya ne kada a yi bincike ladda'u nasun a qaumin wa amuwalahu da wasu mutane sun yi da'awon jinin wasu mutane da kuma dukiyoyinsu da sai wani kawai sai ya dafa malam ibrahim sai ce malam ibrahim ya yi ridda sai alƙali ya ce a fulle mishi kai sai wani ya dafa ce ga albani nan albani ya yi ridda sai a fulle mai kai wane ya yi ridda a fulle mishi kai wane ya yi ridda a fulle mishi kai kun fahimce ni ko to da zaran inda a ce ana yin haka da wani zai yi da'awan jinin ka kawai ce ka yi ridda sai a kashe ka ko ya ce ka kashe mai dan uwa sai a kashe ka ko kuma ya zo ya ga kasi dan tsareriyar mota sai sai motar shi ne sai a ji mai sai ya bari ka gama gina gida ka gyara gidan kana shirin tarewa sai zo ya kwaso kaya kawai ya zo ya fara tarewa a ce mai ce gidana ne sai a ce an bashi kana ganin da ana yin haka ya kashe gani za a zauna lafiya mutum ya ce fili ya aje fili ya ce fili an samu shaidu amma wani zai zo ya mamaye filin bai ce nashi ne ina kuma da a ce da zarar mutum ya yi da awa kawai za a yarda sai annabi ya ce lakinil na alal multaqi sai dai shaida ya tabbata ga wanda ya kawo ƙara idan ka kawo ƙara ka ce wane ya yi rinda sai ce kawo hujja in ka ce wannan gida sabon gidan da aka gina din nan wannan gida na ne sai ce kawo hujja in ka ce ina bin na bashi za ce kawo hujja in ba ka da hujja za a nemi ya rantse in ya rantse ya kubuta shine ma'ana wal yaminu alaman ankara rantsuwa ya tabbata ga wanda ya inkari kuma fahimci wannan ko saboda haka duk mutumin da ya riga ya tabbata cewa ya shiga cikin addinin musulunci baya halatta a fitar da shi daga musulunci illa bi bayyanatin tujibu zalim sai da hujjojin da ke wajabtar da haka al-yaqinu la yazulu bi shakk al-asalu baqa'u ma kana ala ma kana an gane wannan ko asali kowa za mu tabbatar da sa sai an samu nassin da yace ya kafirta kowa za mu tabbatar shi ahalin sunna ne sai an samu nassin da ya bai da shi dan bid'a na'am wa hadha laysa li'ammatin nas sannan wannan magana na kafirta mutane na bid'antar da mutane na fasikantar da mutane baya hannun gama garin mutane musamman kafirtawa baya hannun gama garin mutane bal huwa min sha'anil ulama'i rasikhin fil ilm a'a yana daga cikin sha'anin malamai da suka kafu suka gogo a fage na ilimi kun gane kenan ba wai kawai dan kai malami bane ba sai ka zama to malami rasik fil ilm ka zama gogagge a cikin ilimi a wannan zamani mu ce irin manyan malamai irin su al'allama nasiruddin albani al'allama ibn usaimin al'allama ibn bas al'allama fauzan al'allama mu'bil bin hadi alwadi al'allama rabi'u bin hadi almadkhali Idan irin wayannan manya manyan malaman su ne malamai da suka goge a cikin ilimi ba wai dan malami kawai yana iya fassara ba zai iya yiwuwa malami yana iya fassara abu da larabci amma wajen iskin baɗi sai ya yi iskin baɗi na kuskure ina ba san gane to irin wannan malami ba a kiran shi malami rasikh fil ilm sai ya zama ba dukkan malamin da ke iya fassara littafi ne ya zama malami rasikh ba an gane ku a Najeriya muna da malamai da yawa suna iya fassara littafi amma yin iskin baɗi a fitar da hukunci da ƙa'idoji na ilimi ya zama daidai shine matsala za ka iya ganin malami yana da awon salafiya amma wani lokacin ya koma ta bargara zai kai mamaki ina fasan gane wannan yanzu akwai malami mai da awon salafiya da yake halatta wannan demokradiyya ne ka san kuwa ƙa'ida duk wanda yake demokradiyya halal ne ya yi ridda so da demokradiyya ya yi hannun riga da addinin musulunci addinin musulunci ya yi gabas demokradiyya ya yi yamma sai wani ya zo ya buɗe baki ya ce demokaradiyyar nan daidai yake da musulunci kafiri ne shi idan jahili ne shi wajibi ne a karantar da shi saboda zai iya yiwuwa ya ji ainihin shubuhan wasu ne masu cewa demokaradiyya daidai yake da shura na basan gani ya kamata mutum ya je ya yi bincike tukuna menene demokaradiyya sannan menene tsari na musulunci ya yi bincike shin demokaradiyya zamanin manza Allah aka zo da shi ko zamanin Abraham Lincoln shin Abraham Lincoln musulmi ne a lokacin da ya tsara tsarin demokaradiyya akwai wata aya ta Qur'ani da ya amfani ko hadisi manza Allah da mai amfani da kwakwalwar shi ina ba san gane ko menene demokaradiyya a wajen hukumun sha'ab bi sha'ab hukumun sha'ab bi sha'ab an gane ko wato a yi hukunci da mutane da ra'ayin mutane idan mutum ya yi sata kada a mai hukunci da kalan lahu kalan rasulu a mai hukunci da ainihin hukunci na mutane idan mutum ya sha giya kada a duba ƙur'ani ko hadisi kawai mutane su zauna su yi hukunci shin shan giya ya halatta a gare su ko bai halatta ba shi demokaradiyya mutane ake wa hukunci ko mutane suke zama su tsara hukuncin kun gane ku a demokradiyya babu kala lawu kala rasulu sai ya ce kala william kaza kara abraham kaza kara wani kaza kala wani kaza su kansu su gaya ma a cikin demokradiyya kawai ana duba ra'ayi ne kuma ra'ayin mutane yana canzawa daga lokaci zuwa lokaci zai iya yiwuwa in mutane suna da ɗan addini aka ce yaya hukuncin auren jinsi za su ce auren jinsi mu ba mu yarda da shi ba saboda ya saba ma addinin ya saba ma ra'ayinmu in aka samu mutane fasikai sun yawa cikin al'umma za su iya kawo bil a cikin majalisa cewa a halatta auren jinsi suna fatan gani idan kuma in za an kawo hukunci a kotu in an kawo hukunci a majalisa da me ake yanke hukunci eh in aka zo aka ce to yanzu yaya hukuncin gadon mace yanzu a tsarin Najeriya ya hukuncin ainihin gadon mace da namiji a tsarin demokradiyya ba bambanci tsakanin gadon mace da namiji to ina aka ce to ana so a tattauna a house ana so a canza wannan tsari cewa gadon mace da namiji duk ɗaya ne to yanzu za a ce ne a je a yi bincike cikin ƙur'ani da hadisi ko kuma za a duba su wa suka fi yawa kawai za ce mutanen da ke ganin cewa a yanke hukunci da mace da namiji kawai gadon su iri ɗaya ne su daga hannu sai su daga hannu idan masu wannan ra'ayi sun fi yawa akan masu ganin gadon namiji ya kamata ya fi na mace sau biyu to ana duba hujja ne ko ana duba taron jama'a taron jama'a ake dubawa to shi kuma musulunci me yace game da yawan jama'a wa in tudi aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah shi demokradiya yana duba mai jauri shi kuma musulunci yana duba alhujja wal burhan shi demokradiya yana duba ra'ayin mutane shi kuma musulunci yana duba qala lahu qala rasulu amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ina ba san gane wannan to ka gani ashe idan wani yazo yace demokradiya ya halatta kamar yana so yace kafirci ya halatta an gane wannan ko to gara gara ma masu yin tawilin ke tsarin demokaradiyya musulmi mu musulmi an tilasta mana bin shi ne amma in muka samu dama za mu canza shi mu kawo tsarin musulunci na fasan gane wannan yanzu za ka iya zuwa majalisa ka kawo maganar sanya hijabi ka ce to zan kawo wannan maganar sanya hijabi a can a zauna a tattauna in ka je ka kawo mutanen port da mutanen afa'i kuma za sa hannu an ce shura ne mai yada shi da shura a shura ana sanya malaman addini ne masu zurfin ilimin addini shi kuma demokaradiyya ba a duba addininka a wajen ana iya sanya mashayin giya in shi kuka zaɓa kowa kuka zaɓa in kun zaɓi ɗan luwaɗi shi ne wakilin kwacen in kun zaɓi mashayin giya shi ne wakilin amma tsarin shura ana zaɓen malamai ne rasikuna fil'il ilm kun fahimci wannan ko to saboda haka idan mutum ya ce demokaradiyya ya halitta abinda za a yi za a kira shi ne a ce ka san demokaradiyya kuwa ce wallahi ban sani ba ce to bari a nuna ma abinda su kansu yan demokaradiyya suka faɗa kada ka ringa alakanta demokaradiyya da musulunci demokaradiyya yi, a musulunci ya yi, gabas demokaradiyya yi yamma bu'dal ne. sai dai ta hanyar tawili wasu na cewa to in mun kyale wa kafirai ba kaga wannan yana da wannan muta'awil ne ko in mun kyale wa kafirai za su mamaye mu wannan tawili kenan amma demokradiyyar ya halatta kai sai. wannan faɗin wannan magana yana da hadari musulmi ya faɗe shi har ma wani ya kokarin ya kamanta shi da zamanin abubakar da umar ba ƙaramin kuskure ba ne shi wal qudati wa wali amr eh wato ma'ana babu wanda yake da hukunci ya tabbatar da cewa wane ya yi ridda ko da ya aikata kafirci sai shugabanni na musulunci ko alkalai ko masu jagoranci al'amura ko manyan malamai ma. fahimun lafina ya hukumuna alal ashkhas su ne suke yanki suke hukunci ga ɗaiɗaikun mutane li ma'afifatihin bi shuruɗi walmawa ne. saboda sun san sharuɗa na kafirtawa sun san kuma ababen da ke hana kafirta mutum sun san ababen da ko da mutum ya aikata kafircin akwai abubuwan da za su hana a kafirta kamar yadda muka yi bayani nan a can baya wa nahwi zalik da makamancin wannan wal wajibu ala al muslim idza ra'a ahadan min ikhwanihi al muslimin eh yanzu bari mu ga wannan bari ku dan ga wannan ku ga abin da nake magana kai kun ga wannan littafi ne na sharhu risalati imam al mujaddid muhammad bin abdul wahhab ila ahli al qasim lamma sa'aluhu an aqidati sharhin risala ta al-imam al-mujaddid muhammad bin abdul wahab zuwa ga mutanen qasim lokacin da suka tambaye shi game da akidansa saboda yan farfaganda sun bata shi da yawa sun masa yarbe sun masa kazafi sun masa kaza saboda su hana mutane fahimtar da awansa to mutanen qasim suka yi masa adalci kasan idan aka bata ka to mutumin da yake mai adalci shine zai zo tambaye ka wani an ce kaza game da kai ya gaskiyar magana ko to wannan mutumin yana son ka da alkhairi wannan mutumin mutumin kirki ne to mutanen kasuyin sun ji an yi propaganda ga muhammad bin abdul wahab sai suka yi tambaya suka ce maza ga abin da yake cewa wa anni ukathiru ibn al fari wa ibn arabi wa anni uharriqu dala'il al-khairat wa rawd al riyahin wa usammihi rawd al shayatin yace an yi propaganda in ji Muhammad bin Abdullah cewa ni ina kafirta Ibn Fari ni ina kafirta Ibn Arabi kuma ni ina kona littafin Dalailul Khairat na na sufayi ina kona littafin Raudul Rayahin kuma wai ina kiran shi Raudul Shayadin an gane sai Sheikh Fauzan shi Muhammad bin Abdullah ya karyata ni cewa ana mun kazafi an ce na faɗi wannan magana sai ke cewa jawabi an hazihil masail jawabi na ga waɗannan matsaloli an aqul shine in ce subhanaka haza buhtanun azim tsarki ya tafata gare ka ya Allah wannan kirkiran gaskiya ne mai girma wannan kirkiran ƙarya ne mai girma kirkiran ƙarya ne mai girma sai ya faɗi magana mai tsawo na ƙoƙarin ƙaryata wannan magana ɗin to sheikh fauzan ya yi wani shardi shi nake so mu gani ibn al-faris sahibul manzuma at-tahiyya fi wahdatul wujud kuna ji shi wannan ibn al-fari wani babban malami ne sufi shine ya wallafa wani littafi ana kiran shi al-manzuma at-tahiyya game da wahdatul wujud sai Fawzan ke cewa fiha kufur wa ilhad wal iyad billah a cikin littafin akwai kafirci a cikin littafin akwai ilhadi sai ce wal iyad billah sai ce walakin na sheikh la yukaffiru sahibaha sai dai tuwa shi muhammad bin Abdullahi ba ya kafirta mai littafin li hula la yadri mako kutima lahu dan bai sani ba wannan malami da mai aka cika a gare shi zai yi yiwuwa ya wallafa wannan littafin kila kafin ya mutu ya tuba kai baka sani ba sai ka kafirta shi sai ka zo ka gamu da shi ya ma aji sirdi a aljanna ma yana jiran ka ina fatan gani ce za mu yi bayani mu ce littafin nan abin da ke cikin shi kafirci ne amma shi malamin ba mu yi zamani da shi ba kuma ba mu samu labarin wani ya tsaye mai da hujja ya kusa mai da shubaha ba an gane ko wala wala yudra hal balagat wal hujja aw lam tablughu kuma ba a sani ba shin hujja ta kai gare shi ko ba ta kai gare shi ba fa ya yaqul shi yana cewa shi Muhammad bin Abdul Wahhab inna ma fiha ilhadu wa kufr lallai abin da ke cikin littafin nan ilhadi ne kuma kafirci ne lakin na ha, yi yutawaqqafu fi sai ne abokin littafin nan za a yi fi game da shi Ha za mazhabu ahli sunna wal jamaa ji fauzan wannan shine mazhaba shine aqida na ahli sunna wal jamaa annahum la yashhaduna li ahadin bi janna aw nar su ba sa yin shaida ga wani mutum da aljanna ko wuta illa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa shaida sai ce wa ibn arabi maharu ibn arabi sananne ne ba yana da wasu kalmomi huwa muhyiddin ibn arabi daɗi, imamu ahli wahdatul wujud shine imam na mutane masu aqidan wahdatul wujud masu cewa komai Allah ne ibn arabi shine shugaban masu wannan aqida cewa komai Allah ne wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati da kare da alade ba wani abu bane face Allah Allah ba wani bane face fada a cikin coci an gani duk irin wayannan maganganu sune wahadatul wujud al abdu rabbun wal rabbu abdun ya laita shi'ri manil kallafi bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf ana man ahawa wa man ahawa ana ni wanda nake so ne wanda nake so ma ni ne yana nufin ni Allah ne Allah ma ni ne ina fatan gani to irin wannan ibn arabi wa ibn fari min arba'i ibn arabi da ibn fari suna da wannan aqida din yace wa ma haza amma duk da wannan yanda za ku gane adalci na ahlus sunna wal jama'a adalci na yan salafiya. ina fatan gani kai yanzu an tambaye kai sai da zaka ce ma wannan mutumin kafiri amma fa inna sheikh la yajzibu bi kufrin jima lalle malam muhammad bin abdul wahab bai yi yanke da kafirta su ba wa in kana qala kufran wa zalalan wa ilhadan duk sun faɗi kalman kafirci sun faɗi kalman fata, sun faɗi kalman ilhadi walakin tafsirul muayyan ya tazu ila tasabbut sai dai kafirta wani mutum ayyanan ne yana buƙatar bincike shin wayannan mutane lokacin da suka yi wannan magana suna cikin hayyacinsu ko ba sa ciki idan mutum ya yi magana yana cikin magaji, ko yana cikin wani sambati sai ya faɗi maganan kafirci bai san san da ya faɗa ba za a kafirta shi ba za a kafirta ba kuma ka yi bincike lokacin da ya faɗi maganar nan shin kafin ya rasu shin ana da tabbacin a haka ya mutu ko kuma kafin ya rasu ya tuba baka sani ba tunda baka sani ba sai ka ce in ya mutu a haka kafiri ne shi amma zai iya yiwa wannan bawan Allah da ya faɗi wannan magana daga baya ya tuba an gano wani ko lakin tafsirul muayyan ya saju ila tasabbut sai dai kafirta ayyanan ne yana buƙatar a tabbatar annahu rubbama annahu taba domin zai iya yiwa fa ya tuba kafin ya mutu wa rubbama kutiba lahu bi tauba zai iya yiwa an cika masa rayuwarsa da tuba lokacin gab da rasuwarsa ya gane kuskurensa ya dawo ya gyara fallahu a'lam na fatan gane wannan to kaga wannan yana nuna mana irin adalcin yan salafiya kuma yana nuna mana irin kazafin da ake jingina ma Muhammad bin Abdul Wahhab cewa mutum ne mai kafirta jama'a ba ya masa adalci ba na fatan gane akwai bambanci tsakanin in ce aiki kaza kafirci ne da kuma in ce mutumin ya kafirta aiki na iya zama kafirci amma kai da ka aikata shi baka kafirta ba dan kana da wani uzuri in ma jahilci ko kuma hankalinka ya gushe baka san san da ka faɗa ba ko tsananin fushi ko wani magagi da ya ɗauke ka ko an tilasta ma ko dai wani abu misali kafin a kafurta ka sai an yi bincike mai tsanani yanzu bari kawo muku misali wani mutum ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kai ƙara wajen annabi ya ce ya rasulullah na yi zina ka tsaye min da hajji kaga shi da kanshi ya ce ya yi zina na yi zina ka tsaye min da hajji sai annabi ya tambaye sa annabi ya kau da kai ya ƙara dawowa ya ce ya rasulullah na ce na yi zina tsaye min da hajji annabi ya ƙara kau da kai ce ya rasulullah na fice na yi zina sai da ya faɗa haka sau hudu sai annabi ya ce a duka dunun shin kana da hauka ne ya ce wala lafiya na lau ya rasulullah wallahi ni lafiyayye ne ban da wani hauka sai da annabi ya yi bincike ya tabbatar da lafiyar shi lau ya faɗi wannan magana nan manzan Allah ya ce in izhabu bihi farjuhu ku tafi da shi ku je da shi kun da wannan ashe kenan wanda ko maganar zina ne ba ya ce ya yi zina wanda ya yi zina ai fasiki ne to ina kuma wanda ya ce ya da, ina wanda ya ce shi kafiri ne kaga shi ya fi cancanta a yi bincike to wannan shi ne na'am والواجب على المسلم إذا رأى أحدا من إخوانه المسلمين وتواجبي أكم مسلمي إذا يقوى ندير قسمي أنوانسا مسلمي قد وقع في عمل مكفر يا يا فاتا تكون أيكي مكافر تمتاني أن يبين له أن عمله هذا كفر يا مسا بياني cewa wannan aiki na shi kafirci ne kai wane ka san kalmar da ka faɗa kuwa wannan fa abin da ka faɗa kafirci ne ka ce kai Allah ne na ba gane wannan ko ka zo ka ce akwai wani abin da ya fi alkur'ani daraja shin kana ganin ƙur'ani littafin Allah akwai abin da ya fi shi daraja ko yace shi wallahi ya yarda cewa alkur'ani bai cika ba ka faɗi wannan magana to ya zama wajibi a yi masa bayani cewa lallai wannan magana da ya faɗa ko wannan aiki da ya aikata ba kafirci ne wayan sauhu bi talqihi bil uslub al hasan ya yi masa nasiha ya bar shi da usulubi mai kyau na farkon gani babu zaki babu cin mutunci ba wulakanci ka kira shi ka zaunar da shi tsakani da Allah ka nuna masa wannan aiki da aikata kuskure da kuma kafirci ne an gane ka kawo masa hujjoji a kai da bayanai gamsassu na'am fa idza lam yatruk amalahu alladhi awjaba kufra idan ya zamanto manyan malamai sun zaunar da shi malamai rasikuna fil ilm sun zaunar da shi sai ya zamanto bai bar aikinsa ba aikin da ya wajabta ka aikin da ya wajabta masa kafirci ujriyat alaihi ahkamul kuffar a lokacin nan sai a gudanar sai a zartar masa da hukunce hukuncen kafirai a nan wajen sai a yi mai sai a zartan masa a gudanar masa da hukunce hukuncen kafirai وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار شيء za a yi masa kyacewa da abin da wanda ya mutu akan kafirci daga cikin kafirai an gane abinan wa huwa hadu za a yi masa kyacewa da abin da Allah ya yi kyacewa ga wanda ya mutu akan kafirci daga cikin kafirai kenan za a yi masa hukunci da da dawoma a wuta tunda malamai sun riga sun zauna da shi an tsaya mai da hujja an kusa mai da shubha an gane wannan ko yanzu uzurin da za mu iya wasu mutane da suke yin kazafi ga muhammad bin abdulwahab cewa yana kafarta mutane ba ka'ida kila ba su san bambanci tsakanin ya ce wannan aiki kafirci ba ne da kuma wane ya kafirta an gani da yawa daga cikin mutane ba su san bambanci tsakanin wannan aiki kafirci ba ne da wane ya kafirta wannan aiki bid'a ne da wane ya zama dan bid'a wannan aiki fasikanci ne da wane ya zama fasiki daban-daban suke aiki na iya zamantowa kafirci amma mutum ba kafiri ba ne aiki na iya zamantowa biri'a, amma mutum ba dan ba ne. aiki na iya zamantowa fasikanci amma mutum ba fasiki ba ne. kun gane wannan ko shi wannan gaba ɗaya malaman sunna sun yi bayanin sa a mahallin shi ya zama wajibi a gare mu mu san waɗannan abubuwa saboda rashin sanin shi yana sanya mutane da yawa su fada cikin kurakurai an gano wannan yanzu littafin shehu dan godiyo al-allama al-mujaddid ya wallafa wani littafi mai suna nurul abin da nurul albab da kuma littafin at-tamyiz bainal muslimin wal kafirin ina ba san gani a cikin littafin nan yana bayanin wasu abubuwa ke duk wanda ya aikata wannan a cikin kasar Hausa haza aidan kafirun la tajri alaihi akamul islam kawai yana ta kafirtawa a nan wajen kaga shehu dan bodiyo ya kafirta mutane a ƙasar hausa wanda sun yi kalmar shahada amma sun aikata wani aiki na kafirci a nan wajen ba wai ya ayyana wani mutum ya kafirta ba ne ba a nan ya kafirta wannan aikin ne idan mutum ya aikata wannan aikin nan mutum kafin a yanke mai hukunci sai an zaunar da shi tukuna amma lallai wannan aiki na shehu dan bodiyo ya faɗa kafirci ne kun fahimci wannan to wannan kenan insha Allah Allah ta'ala shi taimake mu an nuna mun cewa lokaci yayi kuma wannan karatu da muka yi na kulasa din nan in muka duba cikin fatawa na allajina al-da'ima lil buhus al-ilmiya wal ifta as-su'al al-khamis min al-fatwa tambaya na biyar daga cikin fatawan rakami na dubu hudu da ɗari da arba'in da abdullahi bin ka'ud wanda shi memba ne na memba ne da abdullahi bin gudayyan shi ma memba ne sannan sai abdurrazak atifi shine na'ibul ra'is sai abdulaziz bin ba shine ar-ra'is su suka ba da wannan fatawa da muka karanta yanzu Allahu a'lam wa alaikum ya gari tsarin ne tsarin ɗaya eh, na amna mai eh. faransa wadda zila ya zila wanda ai tsarin mulki na faransa ma sanya hijabi bai halatta ba sai da aka yi ta bugawa mata sun kai kara kotu cewa ana hana sanya hijabi sannan an gina shi ne akan tsarin addinin kirista galiban da wasu abubuwa na al'adu babu wani abu na musulunci sai dai kaɗan kuma in ma sun yi shi ba sun yi shi bane don musulunci an gane tsira kawai tunaninsu ne zai dace da musulunci amma babu wani magana babu alaƙa tsakanin tsarin mulki na faransa da tsarin musulunci an gane wannan abin da ya sa na faɗi wannan maganar demokradiyya abin da ya sa na yi wannan bayani saboda yadda mu musulmi muka ɗauki demokradiyya a yanzu har ma ya zamanta wani zai iya kafirta wani tsoro bambancin siyasa kai ga siyasan ka wannan gana shi to akwai siyasa mara za ce wane ya shigo musulunci in baya shi yana cikin kafirci ne wani shugaba daga cikin shugabanni ya kira wani zuwa ga musulunci saboda shi ya shiga cikin jam'iyyar da ba shi ba kaga wannan ba karamin kuskure bane har ma ya kai matakin da bambanci tsakanin demokradiyya kai kana wancan fati ni ina wancan fati akan wannan fati sai zan ma'auni na gane musulmi da kafirai suna ba gane to kaga wannan yana da hatsari ya kamata mu san menene ma demokradiyya saboda musan cewa mu'amalan da musulmi suke da demokradiyya mu'amala ne wanda yake dama musulunci ya goyi bayan shi ko kuma musulmi musulmin Najeriya suna yin tawili ne a gare shi suna ganin cewa wai in sun ba makafirai kaza kaza kaza amma demokradiyya daban musulunci daban an gano wani ko in dai har aka mai da demokradiyya musulunci to za a shiga cikin matsaloli da yawa idan an samu fati guda biyar kuma duk musulmi ne suke jagorancin wannan fati wanne ne musulunci wanne kafirci a ciki kaga irin wannan abu yana da hatsari kwarai da gaske ya kamata mu yi hankali daga kafirta yan uwan musulmi kuma duk abin da zai janyo gaba ga musulmi ya kamata mu guje shi yanzu demokaradiyya ya zama wani abu wanda za ka ga ainihin malamai da malamai suna ma junan su raddi mai tsanani irin raddin da har ana adawa da juna irin raddin da nan gaba zai iya kawo a raba masallaci har ma in kana cikin wata kungiya ta addini sai a fitar da kai daga wannan kungiya ka ma yi ridda saboda shugaban kungiyan ga inda ya zaba kai kuma ga inda ka zaba an fahimci wannan ko to Allah ta'ala shi tsare mu eh wa alaikum salam سرزو نعم إيه. نعم to ya danganta magana da kake na shi turjin za a bincika ne bai da imani kwata-kwata ba wa sallah sallah bai yana da cikin imani baya azumi baya kaza baya kaza sannan kuma yana yin shirka in dai mutum yana shirka yana tsafa tsafa yana kaza to kaga wannan tsafi ya fitar da shi daga musulunci duk sallar mutum sai azumin mutum duk zakan kancin yana tsafi kafiri ne shi ina fatan gane amma idan ya zama to kawai shi yana kashe mutane ne kawai duk da na ce kawai kashe mutane ya wuce kawai dan annabi ya ce laqatal mu'min a'zamu inda Allah min zawali dunya kashe mu'mini guda daya ya fi girma a wajen Allah fiye da kushewar duniya gaba daya la yazalu mu'min fi fusahati min dinihi ma lam yusib daman haraman mu'mini baya kushewa cikin kwanciyar hankali daga cikin addininsa matsar bai zubar da jinin haram ba in dai ya zubar da jinin haram shi da kwanciyar hankali har abada to kaga idan mutum ya yi kisan kai ya yi rida bai yi rida ba ya aikata zunubi mai girman gaske amma ba za a cire kaziri ba to idan ya zama to yana kashe mutane amma kuma bai yi shirka ba zai zama to muminu ne na isul imani mumini mai tauyayyen imani ba wai kaziri gaba ɗaya ba kafin shi ku, to shi ne nan akwai tafsir yau idan ya zama to kasan galiba irin wa'annan yan kidnappers wasu mafi yawa daga cikinsu matsafa ne suna da miyagun malamai masu da'awar musulunci da suke ba su asiri an gane wasu daga cikinsu ba sa sallah wasu ba sa mawon kan janaba wasu suna wasu za ka ga suna mawon kada da giya da abin da ya kama da wannan tsafi dai kala kala wasu ma suna shan jinin bil'adama a yi tsafi da shi kaga inda ya zama to mutum yana tsafi sai ka ce wanda ba shi da imani ka yi daidai eh Allahu a'lam wa alaikum assalam ko mace tsakanin eh, ana nufin yanka wasu kaman kaman la yuminu ahadukum imanin ɗayan yanku bai nan ba suna nufin kwata kwata kafiri bane shi kaji ba shi ya ce wanda bai da imani bai da tausayi yake nufi in ka fahimci karina amma ya yadda kai musulmi ne amma baka da tausayi a zuciyarka ta ce wani ba shi da imani ba wai yana nufin kai kayan rinta bane ba eh ina fata gane wannan yawwa wa salam zaben shugaba wani ƙuri'a musulunci ya zanga wani ƙuri'a wannan fatsari na ƙuri'a ba da babban musulunci ba ne ka san illan wannan tsari na ƙuri'a inda za a ashe musulunci ana so a zaɓe na kuɗin shugaba kana nufin yadda nake karanta da shi da nan duk mutane da ƴan wiwi da ƴan shan giya da ƴan luwaɗi da wasu ƴan bid'a da ba sa son musu kan zaɓe ne idan aka ba da dama a yi ƙuri'a za a zaɓi mutumin kirki in dai ƙuri'a ne ke fitar da mutumin kirki tunda ita demokaraɗiyya ta ce ne duk mutanen gari kowa sai a sa ƙuri'an shi to in ku kowa sai ya sa ƙuri'an shi za a tabbatar kai da kake da'awar addini za a yi gefe da kai za su nemo fasiki ne dan uwansu ya musu mulki ina ba san gane wannan amma shi tsarin musulunci ba bambanci tsakanin tsarin musulunci da tsarin demokradiyya daban ne ba ɗaya ba ne kun fahimce ni ko bambanci tsakanin tsarin musulunci tsarin musulunci ba a taɓa cewa duk mutanen gari sai yi zaɓe ba shi musulunci sai a samu dattawa a zama mutane kamar guda 20 ko 30 wanda an yarda da imaninsu da iliminsu da kaza a ce muna so a tantance mana shugaba a nan kuma wajen tantancewan ba a duba yawan jama'a su wane ne suke son wani a ce su wane suka fiye son shi waye suke son wani a ce wani wanda suka fi yawa a ɗauka a wanda ya fi dalilai mai karfi ko da shi kadai ne a tsarin musulunci mutum mutane miliyan su zaɓi mutum ya zama duk yan kwaya ne Ya ka samu mutum ɗaya babban malami mai tsoron Allah ko ba malami ba mutumin kirki mai tsoron Allah ya zafa to shi ƙuri'ar shi ya fi na duk 'yan ƙwayan nan ku fahimci ƙuri'ar mutumin kirki ya kamata ya fi na 'yan ƙwaya miliyan ɗaya amma tsarin demokuraɗiyya mutane miliyan ɗaya ko da 'yan luwaɗi ne ko da kafirai ne ko da 'yan ƙungiyar asiri ne abinda ake buƙata kawai a zaɓe ka ya za ka yi ka haɗa wannan musulunci ya bambanta ina wannan bayani ne ba wai ina soke-soke ba ne ina so ne mu bambanta tsakanin tsarin musulunci tsarin demokaradiyya a daina haɗa su ne kawai in za ka yi demokaradiyya ka san kaɗan demokaradiyya ne in za ka yi musulunci ja layi wannan kawai siyasa ake bugawa sai mu san siyasa ake bugawa in ko musulunci za ku yi musulunci kuke bugawa sai a ce to kawai a yi ta jan ayoyin ƙur'ani in za a yi kamfe ma za ku je inugu ya ayyuhal na amanu to shi za ku yi kamfe saboda za ku gaya musu tsakani da Allah mun zo wannan gari inugu mun zo akwa igwa muna so lalle ko muna so mu kafa muku daular shari'a musulunci muna so mu kafa daular musulunci ku zabe mu akwa igwa wa alaikum salam a duk wannan kaka kawo mana shi ba mu da wannan magana musulun musulun ticket christian christian ba shi muke magana ba muna dai magana a fahimcin da aka dosa mu yanzu ba mun zo mun ware wani bangare muna muna yabon wani bangare muna suka wani bangare ba siyasan gaba ɗaya muke magana a dunkule an gane bayanin da muka yi da shi sai ka yanke hukunci kuma an gane wannan ko Allah shi taimake mu yawwa